radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya na zan gabatar muku da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na mu koyi harshen Farsanci mu karkare da shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda su ne jiran abin da za a saurara amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 28 ga watan Janairun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 15 ga watan Rajab na shekara ta 1445 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a ranar irin ta yau a daidai lokacin da malaman addini a kasar Iran suka fara zaman dirshan a masallacin jami'ar tehran don neman a buɗe filayen sabka da tashin jiragen sama na ƙasar domin margayi imam ne dawo gida daga gudun hijira dubban mutane a birnin tehran suka haɗu a zaman dirshan a jami'ar wanda hakan ya sa gwamnatin shafur baktiyar ta yi ƙoƙarin taro su amma ta kasa haka ma a cikin sauran birane na ƙasar iran ɗin mutane sun ci gaba da zanga-zanga na yin allahu dai da shafur baktiyar da kuma nuna goyon bayan su ga marigayi imam. masu saurare ko kun san cewa shekaru 1220 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan janairun shekara ta 1814 miladiya charles the great ya mutu an haifi charles the great a ranar biyu ga watan afrilun shekara ta 1722 miladiya kasar faransa ba mutuwar mahaifinsa ne ya ɗare kan sarauta tare da ɗan uwansa a shekara ta 771 miladiya ya karbi mulki a hannunsa shi kadai daga nan kuma ya fara murkushe duk wasu masu adawa da shi tare da faɗaɗa masarautarsa zuwa yankunan turai a cikin shekara ta 800 miladiya ya aina kansa a matsayin sarkin daular nahiyar turai ya shimfiɗa ikonsa a kan faransa belgium holland jamus switzerland da kuma hungary kamar da kuma ya mame arewaci har zuwa tsakiyar ƙasar italiya da kuma kasar spain baki daya ya mutu rana irin ta yau 28 ga watan janairun shekara ta 1814 miladiya daga ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha da suka gabata a rana irin ta yau jamhuriyar musulunci ta iran a karan farko ta aiki da wani abu mai rai zuwa sararin samaniya tare da amfani da roka mai lizami. masana cibiyar harkokin sararin samaniya a kasar iran din da ya san aiki da biri ne zuwa sararin samaniya sannan ya ji ya dawo doron kasa lafiya masana a kasar iran din sun sami wannan ci gaba ne da ma wasu ci gaba a bangaren ayyukan fasaha na sararin samaniya a daidai lokacin da manyan kasashen duniya suke ci gaba dora mu kasar takunkumai na tattalin arziki.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 to da farko ga muhimman Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira ƙasashe masu ba da taimako da su tabbatar da ci gaba da taimaka ma ayyukan UNRWA. dubin dubatar yahudawa sun gudanar da zanga-zanga a sassa daban-daban na isra'ila domin kira ga benjamin netanyahu ya sauka daga kan mukaminsa falasɗinawa 174 ne suka shahada a ci gaba da kaddamar da hare-haren kisan kare danki da isra'ila ke kaddamarwa kan yankin zirin gaza yanzu kuma ga labaran da ke dake babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kira ga kasashe masu ba da taimako da su tabbatar da sun ci gaba da gudanar da bayar da wannan taimako ga hukumar unarwa wadda take gudanar da ayyukan bayar da agaji karkashin inuwar majalisar ɗinkin duniya a yankuna daban-daban na falastinawa wannan da yana zuwa ne bayan da da yawa da gaske waɗannan ƙasashe da suke bayar da taimakon suka dakatar da tallafin da suke baiwa ga ƙungiyar saboda zargin da isra'ila take yi na cewa ma'aikatan hukumar ta nurwa sana da hannu a harin da ƙungiyar hamas ta kaddamar a ranar 7 ga watan oktoban da ya gabata gutar sai ce a cikin wata sanarwa da ya fitar yayin da na fahimci da morko kuma ni kaina na firgita da waɗannan zarge-zarge amma ina kira ga gwamnatocin da suka dakatar da bayar da gudunmawa da suke barwa kalla su tabbatar da cigaba da bayar da tallafin domin ci gaban ayyukan wannan hukuma hukumar onarwa ta mayar da martani da korar wasu ma'aikata bisa zargin da isra'ilan ta yi mata ta kuma yi alkawalin gudanar da cikakken bincike akan zargin da isra'ilan ta yi da gasken waɗannan ƙasashe dai da suka dakatar da bayar da tallafi ga hukumar akwai amurka australia italiya canada finland switzerland netherlands jamus da kuma burtaniya a ci gaba da kaddamar da hare-haren kisan kare danki da isra'ila take yi akan al'ummar falasɗinawa mazauna yankin zirin gaza akalla falasɗinawa 174 ne suka yi shahada wasu kimanin 310 suka samu muna da raunuka a cikin sa'o'i 24 da suka gabata yahudawan isra'ila sun kisan kyashe akan iyalai goma sha 18 a zirin gaza inda mutane 174 suka rasa rayukansu wasu ruwa kuma suka jikata kamar da ma'aikatar lafiya ta yankin zirin gazan ta tabbatar akwai mutane da dama da har yanzu suka makale a ƙarƙashin baraguzai a kan titina yayin da kuma wasu ake ƙoƙarin ceto su daga wuraren da suka makale rahotanni dai sun bayyana cewa akwai mutane da dama waɗanda suka rasa rayukansu ƙarƙashin ƙasa bayan da aka kasa tono su na tsawon kwanaki ku jama'a masu saurare kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio Tehran. Dubban Yahudawan Sahiyuniya sun gudanar da zanga-zanga a birane daban-daban inda suke kira da rusa gwamnatin Netanyahu a daidai lokacin da iyalan mutanen da aka garkuwa da su a yankin zirin Gaza suke matsa lamba kan firaministan na Isra'ila akan sai dai sauka daga kan mulki. Dubban Yahudawan sun yi zanga-zanga ne a birnin Haifa da kuma wasu yankuna da isra'ila ta mame inda suke nuna kyama ga gwamnatin netanyahu inda kuma suka bukaci da gudanar zaɓe cikin gaggawa a cewar jaridar yadda od ahranot ta isra'ila an soma gangamin ne daga yankin kamel na birnin haifa zuwa mahaɗar horeb da ke tsakiyar birnin a birnin kafar saba a kusa da birnin tal abib ɗaruruwan yahudawan sahiyuniya sun gudanar ta zanga-zanga dauke da kwalaye waɗanda aka rubuta cewa a gudanar da zaɓe cikin gaggawa yanzu yanzu nan masu zanga-zangar sun nemi a kori gwamnatin benjamin netanyahu sannan a gudanar da zaɓe ba tare da wani ɓata lokaci ba masu zanga-zangar dai sana zargin netanyahu da kasa kubutar da 'yan uwansu da hamas take garkuwa da su inda suke ganin cewa dole ne a yi sulhu da hamas domin tabbatar da cewa an tseratar da 'yan uwan nasu a maimakon hare-haren da isra'ilan take kaddamarwa wanda ka iya yin sanadiyar kashe 'yan uwan nasu gwamnatin algeria ta bayyana takaici bayan da gwamnatin sojin kasar mali wadda take makwabtaka da ita ta soke yarjejeniyar zaman lafiya wadda ta shiga tsakani wadda kulla tsakanin gwamnatin kasar ta mali ta yammacin nahiyar afirka da kuma 'yan awariya shekara ta biyar ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi da 'yan tawaye kasar mali sun fara tada da kayar baya ne a kasar cin shekara 2012 kuma algeria ce ta shiga tsakani har aka cin da tsagaita wuta tsakanin gwamnati da kuma kungiyar 'yan tawayan abzinawa amma a ranar alhamis ɗin ta gabata gwamnatin sojan kasar malin ta sanar da kawo ƙarshen wannan yarjejeniya biyu bayan watanni da aka shafe ana gwamsa faɗa tsakanin sojojin kasar ta male da kuma mayakan 'yan awaran gwamnatin kasar malin dai tana zargin wasu bangarori da hannu kai tsaye wajen hasala wutar rikici a kasar ta mali musamman ma a arewacin kasar inda 'yan tawaye suke samun dauki daga wasu bangarori da gwamnatin ba ta bayyana ba to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran kuma da aka saurari labaran duniya kuma sai sauran shirye-shiryen da zan fara da shirin nan namu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri namu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 113 idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa muhammad da abokin saramin sun tattauna a kan yadda yaƙi ya kasance tsakanin iran da iraki bayan da gwamnatin iraki ta kallafa wa iran yaƙi na tsawon shekaru takwas inda wasu da dama daga cikin mayakan iran suka samu raunuka masu tsanani wasu kuma suka kai ga yin shahada bayan da gwamnatin saddam ta yi amfani da muggan makamai masu guba a yau ma za a ci gaba da jin wannan tattaunawa dangane da yadda ranakun yakin sa kasance tsakanin ramin da muhammad amma kafin nan sai an fara da sauraron kalmomi kamar haka. Mai muni. Batar. Mafi muni. Batarin. wanda ya fi kowane muni. Ruz Rana ho. Ranaku Jang Yaƙi چه روزهایی؟ ودن نرانکو به نظر من اگنینا تلخ میداچی تلخ ترین مپیداچی شیرین میزاکی آن داشت shi yana da vali amma khub mai kyau chebud menene ya kasance? Ruidad Abin da ya faru. Estefade Yin amfani. Regime گمنتی رژیم صدام گمنتن صدام سلاح مکامی شیمیایی میگوبا بمب بم او استفاده کرد شی یای امپانی جبهه پگندگه جبهه های جنگ پگندگه نیرو دکرو نیروها گونگون داکارو آن باقی است شی یا بیمارستان اسیبیتی تو بروی کی کجی برای نمونه دومین سمپری امو کاو تو میبینی کی زکگنی مجروح جکتچه مثل کمر بسیاری از دداما دگا او رفت شی یا او مجروح شد شی یا جی چیو واقعا هکa دردناک می همکنون هر حدود کیمان بیست اشرین سال شیکرا آن تمام شده شی یک اری بیمار مرس لپیا. او بیمار است شی مرس لفیا نی چه مشکلی؟ و چرش لفیا؟ پوستی تپاتا شدید mai tsanani او دارد shi yana da Dalla an da jiyar da wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin. idan allah mu a mako na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan shiri a cikin wata tattaunawar amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. To ma saurari yanzu lokaci ya zan koma gefe ana ku da Gul Muhammad Baluch domin jin irin waƙar da ya rera mana. Da fatan masu sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. قلب انسان اگرچه زخم ستمگران کاریست به لطف یزدان سزای شیطان مزلت و خاریست هم هم هم هم حق هم صدا هر هم رفتیم صدق و انسان کشه دو حبرست انجمان چشم کربلا یه چشم با عدن یه چشم با عراق یه چشم با یمن حالا که ظلم و جور از حد گذشته است باید یکی شوند مردان حق پرست ما هم به ما هم قسم شدیم پیمان خیش را با خون رقم زدیم هم شد ستاره من سائر البلاد یعلو هتافنا حیا علی الجهاد تکیدارم حسر سرگرک اندیش میشه که با شیطان ایمیک ما فرمرا مره انسان ها ترا دکه می دشمنا جنگان گیر و دان کله‌ی یاری دارین همو تا سرکین آسمان نیشتی من بر بیل gul muhammad baluch a cikin wannan waka da ya rera mana da fatan masu saurare sun gamsu kuma sun ji daɗin ta a nan zan jalin zamun shirin a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma da waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. to da wannan zamu karkare sai idan Allah kuma can an jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin wanda lokaci a da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya